dans le temps de ses enfants. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Sarfila Hashin da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau talata 14 ga watan Mayu shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai. To hawa yau talata hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijirar Falastinu ta ce ta yi kiyasin mutane kusan 450 ne aka tilasta a ce gidajensu daga kudancin birnin Rafa na Gaza. amurka ta yi kira ga isra'ila a ranar litinin da ta dakatar da miƙa wa 'yan tawayen hutu na yawan makamai masu yawan da ba a taɓa ganin irinsu ba daga nan kuma za cewa tashashen hankula da rashin zaman lafiya sun yi sanadin mutanen da suka rasa su a faɗin duniya zuwa wani sabon adadi na tarihi kanin labaran kenan A cikin shirin namu na wannan lokacin za ku ji yadda mahukunta da kungiyoyi daban-daban a jihar Difa ta jamhuriyar Nijar ke ci gaba da ɗaukar matakan tabbatar da zaman lafiya tsakanin ƙabilu daban-daban na sassan jihar. Eh, ya ce game da wannan bukukuwan na rattaba hannu kan yarjejeniyar samar da kariyar tashe-tashen hankulan da ke faruwa tsakanin al'ummar kabilun bare-bari da na larabawa muhammad na yankunan manisruwa da na gudun hariya haka zalika za ku ji ɗauke da fassarar rahoton henry williams na murya amurka kan batun zaben tsohon shugaban sojin caji da ya cire kaki aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar a makon jiya ƙarƙashin mulkin farar hula sai a kasance da mu domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafe kamar kowace yammacin talata yau ma muna tafe da shirin noma tushen arziki tare da muhammad hafiz baballe har ma da saƙonnin masu sauraro amma fa duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. Yau talata hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijirar Falastinu ta ce ta yi kiyasan kusan mutane dubu hamsin wato ɗari hudu da hamsin ne aka tilasta a ƙawar cewa gidajensu daga kudancin birnin Rafa na Gaza a cikin makon da ya gabata. A daidai lokacin da sojin Isra'ila suka kafar farmaki a yankin. fiye da rabin al'ummar gaza sun kasance suna neman mafaka a rafa inda da yawa daga cikin falastina suka je can bayan da suka tsere daga yakin da isra'ila da hamas a wasu sassan gaza mutane na fuskantar gajiya da yunwa da tsoro babu inda yake da kwanciyar hankali in ji hukumar ba da agajin ayyuka ta falastina a gabas da tsakiya anwa abin da ake bukata a nan shine tsagaita wuta kadai amurka da majalisar ɗinkin duniya sauran ƙasashen duniya sun yi kira ga isra'ila da ta kaucewa kai wani gagarumin farmaki a rafa tare da gargaɗin afkuwar bala'in jin kai a can sai dai shugabannin isra'ila sun ce rafa ita ce tunga ta ƙarshe ga ƙungiyar hamas kuma ya zama wajibi a kafar maki don cimma burin kawar da hamas a matsayin barazana ga gaza ƙungiyar agaji ta red cross ta ƙasa da ƙasa ta sanar a yau talata cewa za a buɗe wani asibiti mai garaje 60 a rafa amurka ta yi kira ga iran a ranar litinin ta dakatar da miƙa wa 'yan tawayen hutu na yamin makamai masu yawan da ba taɓa ganin irinsu ba wanda hakan zai bai wa mayakan damar kai hare-hare na rashin hankali kan jiragen ruwa a tekun bahar maliya da sauran wurare mataimakin jakadan amurka robert wood ya shaida kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cewa idan har tana son samun ci gaba wajen kawo ƙarshen yakin basasar yemen to ya kamata haɗa kai da iran a yi kira ga iran ta dakatar da taka rawar da take sannan a nuna mata cewa ba za ta iya fakewa da husu ba ya ce akwai kwararan hujjoji da ke nuna cewa iran na baiwa 'yan tawayen hutun makamai na zamani da suka da na balastik wanda hakan ya saba wa takunkumin da kungiyar wato majalisar ɗinkin duniya da aka ba mata huthi sun ce hare-haren da suke kai wa jiragen ruwa a tekun Red Sea da Gulf of eden na da nufin matsawa Isra'ila lamba don kawo ƙarshen yakin da take da Hamas a Gaza, wanda ya sanadin mutuwar Falasɗina sama da dubu talatin da biyar a can, a cewar jami'an kiwon lafiya na Gaza. An fara yakin ne bayan da mayakan Hamas wato mayakan hamas suka kai hari isra'ila ranar bakwai ga watan oktoba inda suka kashe mutane 1,200 tare da yin garkuwa da wasu 250 bisa ga isra'ila tashi hankula da rashin zaman lafiya sun yi sanadin mutanen da suka ratsa mahunansu a fadin duniya zuwa wani sabon adadi na tarihi da mutane miliyan 75.9 inda kusan rabin ɗaukacin 'yan gudun hijirar da ke zaune a yankin kudu da hamadar sahara afirka a cewa wani sabon rahoton cibiyar kula da ƙaura idmc ta fitar rahoton ya nuna cewa rikice-rikice a sudan da jamhuriyar demokaradiyyar congo da kuma yankunan falastinu sun kai kusan kashe biyu bisa uku na sabbin waɗanda suka rasa matsugunai sanadiyar tashe-tashen hankula wanda a jimlance ya kai kasashe 66 a shekarar 2023 A cikin shekaru biyu da suka gabata, mun ga sabbin matakan da suka fi da hankali na mutanen da suka tsere daga gidajensu. Saboda rikicin tashin hankali har ma a yankunan da yanayin ya inganta. In ji Alexandra Bilak, daraktan IDMC. A cikin wata sanarwa ta yi daidai da fitar da rahoton na ranar Talata, ta ce miliyoyin mutanen da aka tilasta yin hijira a shekarar 2023 kusan ba komai ba ne. An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma yanzu bari mu leƙa jihar Difa a jamhuriyar Nijar. Inda wakilinmu da ke can Harusula Rashidu ya shaida mana yadda mahukunta da sauran kungiyoyi a jihar suka dukufa wajen samar da yarjejeniyar sulhu da za ta samar da zaman lafiya tsakanin kabilu daban-daban kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da ya aiko mana. jihar difa mai fama da matsalar tsaro a yanzu haka na ci gaba da zaman doya da manja tsakanin al'ummar kabilun bare-bari da na larabawa na yankunan mainisruwa da na gudumariya sanadiyar yawan rigingimin da ke haddasa aikata laifukan kisa har ma da zubar da jinin al'ummar bangarorin biyu duk da hukumomi gami da kungiyoyi masu zaman kansu na faɗi ka tashin ganin an dakile rigingimin kabilu dauda barde shine makaddashi na magatakarda ma'aikatar gwamnan jihar difa jim kaɗan bayan kasancewarsa a yankin gundumomin mainisturwa da gudumariya inda lamarin rigingimin kabilun ya yi kamari ya yi karin bayani a gaban manema labarai a l'occasion de cette cérémonie de signature game da wannan bukukuwan na rattaba hannu kan yarjejeniyar samar da kariyar tashe-tashen hankali kullum da ke faruwa tsakanin al'ummar kabilun bare-bari da na larabawa muhammad na yankunan ruwa da na gudun hariya ai kun san muna da labarin yadda dangantaka ta yi tsami tsakanin waɗannan kabilu har ma rikicin ya kai ga waɗansu daga cikinsu sun rasa rayukansu ta dalilin hakan ne ma ya sa a hukumance muka ɗauki matakan da ya dace don ɗora su akan hanya ta gari sannan idan kuka yi la'akari yawan faɗace-faɗace da ke wakana a waɗansu yankunan jihar difa mai nasaba da rikicin kabilu cibiyar ashde ita ma na dafawa gwamnati ta hanyar ɗaukar nauyin sasanta rikici a tsakanin al'umma musamman ma mazauna karkara daga ƙarshe muna fatan wannan yarjejeniyar da aka cimma za ta ba da damar samun zaman lafiya mai ɗorewa a tsakanin ƙabilun bare-bari da na laraba muhammad na minisruwa da na gudumariya Aliyu Muhammadu Beri shine shugaban kwamitin samar da zaman lafiya na kabilun barebarin ruwa da Gudumariya ya bayyana halin da suke ciki game da rikicin kabilun da suke fama da shi tsawon shekaru da dama yana mai cewa a cikin jihar Difa a cikin kuma kominikin Gudumariya da kominikin Maini fitina ta kai inda ta kai shekara da shekaru muna cikin wahala har da mutane suke rasa rahikansu sarkin Maini ya tambaya akwai matsala a cikin talakan shi an kashe mutum guda bara ya gani in ana yiwa a zo a taimaka don a samu zaman lafiya ba kala zube haka bane aka yi wayannan aikin an yi bincike larabawan da bare bare duka an tambaye su an tattara su guri guda an yi musu bayani sun ba da gudunman su suma don a shimfida zaman lafiya. to sai dai shi ma a nashi bangare muhammad suleiman shine sarkin larabawa muhammad na yankunan minisruwa da gudumariya ya nuna gamsuwar shi kan wannan mataki na rattaba hannu da suka yi kan yarjejeniyar samar da zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu dama annabi ma ya ce gurin da aka yi fitina asulhu khair muna guri guda duk da masarautar mai ne da gudumarya Mula larabawa da bari bari. ya kamata a nemi hanyar sulhu to shirin da muka zo muka samu hanyar sulfin nan ya tabbata gaskiya yanzu muna farin ciki da sulfin da aka yi yau mana kuma za mu ga mutane sauran makotanmu duk dai su ma su yi mana da al'adunmu mu zauna tare zaman lafiya ya fi komi. To sai dai abin zaman jira a gani shine ire-iren matakan da hukumar jihar ta difa suka dauka zai tasiri a tsakanin waɗannan kabilu wanda rikicin kabilancin ya shafa dangane an cimma wannan yarjejeniyar samar da zaman lafiya mai dorewa a cikin jihar ta difa. Harun Sule Rashidu muryar Amurka daga difa a jamhuriyar Nijar. An gaida Haru Rashidu da wannan rahoto. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a bayan birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mana sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Gasar fili da ci labaran duniya. Yau Talata Majalisar Dokokin Joji ta amince da karatu na uku kuma na ƙarshe a wani ƙudurin doka da ya raba kan jama'a kuma ya haifar da zanga-zangar makonni da dama inda masu suka ke kallon hakan a matsayin barazana ga 'yancin demokuraɗiyya da kuma burin ƙasar na shiga ƙungiyar tarayyar Turai. kudirin ya buƙaci kafafen ya labarai da ƙungiyoyi masu zaman kansu da sauran ƙungiyoyi masu eh, da su yi rajista a matsayin masu neman biyan muradin wata ƙasa ta ƙetare idan har suna samun kashi ashirin cikin ɗari na kuɗaɗensu daga kasashen waje. Gwamnatin ta ce ƙudurin dokar ya zama dole domin daƙile abin da take ganin illa ga harkokin siyasar ƙasar da kuma hana wasu 'yan kasashen waje da ba a san ko su wane ne ba su yi ƙoƙarin tada zaune tsaye. daga ƙarshe yau talata shugaban amurka joe biden ya gabatar da wani karin haraji mai tsauri kan wasu kayayyakin ƙasar china take shigo da su amurka ciki har da motocin lantarki da na'urorin kwamfuta da kayayyakin kiwon lafiya da ke fuskantar ta takun saka tsakaninta da beijing a shekarar zaɓe a wani yunkuri na jan hankalin masu kada ƙuri'a waɗanda suka baiwa manufofin tattalin arzikin ƙasarsa ƙaramin maki. a cikin wata sanarwa da fadar white house ta fitar biden zai ci gaba da sanya harajin magajinsa na republican donald trump yayin da yake zalantar wasu ciki har da ninki hudu na ayyukan motocin lantarki zuwa sama da kashe 100 in ji fadar white house Sarfilu Hashim aka saurara labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla A ranar shida ga watan Mayu nan ne aka gudanar da zaben shugaban kasa a kasar Chadi, inda shugaban kasar na soji Muhammad davi daga marigayi shugaba Idris Davi, ya cire kaki ya shiga takara aka kuma ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben karkashin tsarin mulkin farar hula. Lamarin da kasashen duniya da masu sharhi suka sawa ido da tofa albarkacin bakin su. Ga fasarar rahoton Henry Williams na murya Amurka. Zaɓen Muhammad Devi a matsayin shugaban ƙasar Chad da ya biyo bayan mutuwar mahaifin shi Idris Devi a shekarar 2021 ya kuma kawo ƙarshen shekaru uku da ƙasar ta yi daga mulkin soji. Devi ƙarami, kuma tsohon shugaban mulkin soji ya lashe zaɓen shugaban ƙasar a makon jiya. Shugabannin ƙasashen yammaci sun sa ido kud da kud kan sakamakon zaɓen, yayin da masu caccaka suka bayyana tafka maguɗi a cikin shi. A shekaru biyun da suka wuce ƙasashen Sahel da ke yaƙi da ƙungiyoyin mayaka da ke da alaƙa da masu fafata ta kafa ƙasar musulunci ta is da alka'ida sun haifar da 'yar tsama a kan hulɗar tsaro da abokan tafiya na yammaci musamman faransa da amurka Caji ita ce ƙasa ta jerin ƙasashe da har yanzu suke da alaƙa da waɗannan ƙasashe na yammaci da aka tambayi wani mai sharhi Constantine Govi kan cewa ko kasashen yamma za su so yin hulɗa da Debi a yanzu da ya shiga rigar farar hula ya tashi daga shugaban mulkin soja sai ya kada baki ya ce. a yanzu a iya cewa yana kan halattaccen tafarki a ciki da wajen ƙasa don haka akwai sauƙi a kan irin matsin da zai fuskanta ta ɓangarori daban-daban akwai alhakin da ya rataya a kan shi batun cewa ba a gudanar da zaɓe bisa gaskiya ko adalci ba wannan wani abu ne daban abu ne da za a iya yin muhawara a kan shi amma a yanzu dai ya riƙi kambun sabon zaɓaɓɓen shugaban ƙasar chadi Wasu masu sharhi na ganin cewa debi na ƙoƙarin sama shugabancin sauran zama ne ta akalla zama abokin tafiya na ƙasashe ga yammaci a rikicin na yankin Sahel domin samun gudunmuwa daga gare su. Ƙasashen Sahel da dama sun juya ga Rasha wajen samun tallafin soji domin tunkarar 'yan ta'adda. kwanaki kafin gudanar da zaben aka buƙaci wasu dakarun sojin amurka da ke caji da su fice daga ƙasar amurkan ta ce a shirye take ta tattauna batun maido da dakarun a yanzu da aka kammala zaɓe gauvi na ganin cewa mai yiwuwa ne washington ta tunkari daidai akan batun duk da dai hankula sun karkata kan wasu sassan duniya Konstantin Govi ya kara da cewa ina ganin idan aka duba baki daya za mu ga yadda ra'ayi ya fara karkata watakila tun a wajajen shekarar 2021 inda aka fara kau da kai daga yankin tsakiyar Sahel aka karkata zuwa Gulf na gini yankin kasashe da ke kusa da gabar ruwa. Wani mai sharhin Dan Eziyanga na cibiyar nazarin musamman ta Afirka mai mazauni a Washington ya ce babu tunanin Amurka za ta so ci gaba da janyewa daga Chadi. amma ta yiwu ta dubi yadda za ta sake daidaita takunta a yankin. Dan Eziyanga ya kara da cewa mun rika gudanar da ayyukan mu bisa tsarin da zai amfanar da mu da muradunmu ko ko mun rika yin abubuwan da ba za su amfane mu ba musamman yin abin da ya dace wajen inganta sha'anin tsaro ko inganta ci gabanmu ko inganta sha'anin ci gaban zamantakewa da tattalin arziki domin ɗaukacin al'ummar mu. masu sharhi da dama sun bayyana murya amurka cewa duk da nasarar da david ya samu ba shi da wani garanti cewa zai iya tsira daga guguwar juyin mulki kifar da gwamnati ta hanyar juyin mulki na ƙara zama ruwan dare a ƙasashen sahel da ya kai ga lakaba ma yankin sunan tukubar juyin mulki a ƙarshe dan eziyanga ya ce yawan ƙarfin da za a sa da sanin ko hakan na da mahimmanci ko a'a zai ci gaba da zama babban abin da zai haɗa alaƙa da abokin hulɗa da a yanzu ya gaji wani yanayi na rashin zaman lafiya. To sai dai duk da haka masu sharhin sun yi ittifaki kan cewa zai yi wuya hulɗar David da Faransa wadda ke da kusan dakaru dubu ɗaya jirgi a Chad ta canza. fassarar rahoton henry williams kenan kan zaben shugaban kasar chadi muhammad davi kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata voa africa akan mita 200.5 baya ga haka duk da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na intanet a vohausa.com ko kuma vo wato kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na cigaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Karma wanda baya shi ne ta da mu, sannadi na arzikinmu shi ne uwa Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da abokin aikinmu, Sarfil Hashim Gumel, da da gwamnan jihar Jigawa, Malam Umar Namadi Dan Motsi, kan irin matakan da suke ɗauka da ragewa al'ummar jihar Jigawa da ɗin talauci da suke fama da shi. Ga dai ci gaban tattaunawar. To da muke har muna kan batun noma akwai shiri da kuka yi ko kuma ya daɗe a amincewa na batun noman rake wato da aka baiwa wani shahararren mai kamfani dan kasar ghana mr lee ya ake cike da batun wannan shiri na noman rake to alhamdulillahi eh, kasan eh, wato shi harkar kamfani ta kan ɗauki lokaci to muna nan eh, har yanzu ana nan ana ta tattaunawa yanzu dai sun yi nisa don a gaskiyar magana sun fara sa noman raken nan suna yi to amma babbar matsalar da muke da ita yanzu ita ce matsalar ruwa ah, ruwa ne ba su samu an kai wurin ba saboda haka muna ta magana da ma'aikatar ruwa ta tarayya domin su ba da izini wato abin da ake kira lasinsi da ga wannan kamfani idan aka allah taimake mu suka ba da wannan muna ta magana da su kuma muna fatan cewar cikin karamin lokaci za a samu wannan lasinsi idan aka samu wannan lasinsi wannan aikin kamfanin nan da nan zai ci gaba zai haɓaka wannan shine kawai ya dakushe aikin baya tafiya kamar yadda ya kamata to amma dai muna ta kokari mu ga cewar ma'aikatar ruwa ta tarayya ta ba da wannan lasinsi idan aka ba da wannan lasisi insha Allah wannan kamfani zai ci gaba kuma za a ga cewa an ci gaba da noman raken nan kuma za su har ma sun fara kawo kayan da za su gina za su sa shi kamfanin da za a rika tace raken so wannan matsalar ta ruwa ita ce kawai ta rage mana amma dai insha Allah muna ta kokari muna magana da gwamnatin tarayya insha Allah za a samu maslaha to akwai korafe korafe da yawa ya asalinsu da suka fito daga mutane musamman yankunan gagarawa da aka karbi gonakin su aka za a yi wannan shiri da shi suna zargin cewar ba a bi hanyar da ya kamata ba wajen biyan su wato wajen biyan su diyar gonakin su duk da yake ba su amince da shi ba amma kamar an takura musu an yi kokarin kwacewa ya kuka ji da wannan korafi nasu to gaskiya ne an samu 'yan matsaloli a nan da can akan wannan al'amarin kuma kasan an ce ba a yin bari a kwashe daidai duk abin da aka zo da shi na gwamnati dole za a samu 'yan matsaloli to a gaskiya mu a yanzu da muka zo mun tsaya mun ga dukan mun bi diddigin abin da ake yi kuma tun gwamnatin da ta gushe kafin mu an yi kokarin a ga cewar an daidaita wannan al'amarin kuma a yanzu dai ina ganin ba za a ce gaba daya an daidaita shi ba amma dai kusan kashi tamanin da 85 bisa ɗari na wannan matsalar an samu matsala a kanta kuma alhamdulillah su mutanen gagarawa ba wai suna faɗa da wannan kamfanin ba ne su suna maganar a yi abin da yake daidai kuma mu a matsayin mu na gwamnati mun tsaya mun goyi bayan su cewar ayi abin da yake daidai a ko a yanzu an zo da wasu matsaloli da ake yi na suna kukan cewar ba a noma rake a gurin mutanen suna noma wani abu daban kuma muka kira mutanen muka nuna musu cewa wannan ba shine ne da muka yi da ku ba abin da muka yi da ku a noma rake suka nuna mana eh to matsalar da ake saboda ruwan nan ne kuma ba sa so abin ya zama haka muka ce a'a abin da muka yi da ku shine a tsaya a yi abin da yake daidai kuma su ma sun yadda kamfanin sun yadda sun gane da abin da muke faɗa ko mutane gari sun ji daɗin cewar ga abin da muka yi so a yanzu dai kusan matsalar ba ta da wani tasiri da yawa saboda mutanen gagara ɗin sun gane cewar wannan abin idan ya tashi zai taimake su kuma zai taimaki 'ya'yansu Ah, kuma har yanzu sun fara cin abin da su ma kamfanin suna bakin kokarin su su ga cewar sun yi abin da ake kira corporate social responsibility a matsayin su na kamfani sun taimakawa uh, mutanen da suke zaune kusa da su so ana yin wannan wannan ya sa mutanen suna gina ana gina musu makarantu ana taimakon yayansu ana ba su aiki kusan raken idan suka raken da aka yi ma kwanan nan da yake har yanzu ba a fara uh, tace shi ba kusan suka sa mutanen suna ba su kyauta domin mutanen su sayar samu wani abu su kaga a takaice akwai kyakkyawar dangantaka tsakanin kamfanin da mutanen su kuma mutanen sun gane cewar wannan kamfanin zai amfane su kuma gwamnati tana shiga ta ga cewar ba a cuci kowa daga cikin su ba sai Saifullahi Umar wanda shi ne mai ba gwamnan jihar Jigawa shawara kan harkokin noma ya yi mana ƙarin bayani kan irin matakan da suke ɗauka don farfaɗo da cibiyar bincike kan harkokin noma ta zaure. Ok, alhamdulillah ita wannan cibiyar eh, haka ne tabbas ta ɗan samu na kasu na wasu 'yan shekaru abinda gwamnati take ta farko tukuna ta saman mata shugabancin da ya dace da ita bayan wannan kuma gwamnati ta sahale a je a ci gaba da aikin gyara rake because a tsawon shekaru abubuwa da yawa sun yi ƙasa sosai duka gidaje da offices da ɗakunan bincike duk sun samu matsala sosai da sosai a yanzu haka an ba da aikin gyara ɗakunan bincike da ofisoshin ma'aikata da gidajensu karkashin shi sabon shugabancin da aka yi mata sannan kuma a yanzu haka ana ƙulla yarjejeniyoyi da cibiyoyin bincike ciki da wajen najeriya domin a karfafa aikin da take yi na gano sabbin dabaru yadda za a inganta harkar noma a jihar jiga Hassan yanzu an samu ci gaba kwarai da gaske wanda har yanzu manoman mu za ka ga suna amfani da tsaffin hanyoyin wajen noma. ban sani ba kowane tanade-tanade gwamnati ta yi domin ganin cewa manoma suna amfani da sabbin fasahohin zamani yanzu da ake samu wajen noma hanya ɗaya da ake inganta wato ilimin noma shine ta hanyar malaman gona akwai matsaloli guda biyu da ita kanta ma'aikatar wato extension agent mu take fama da su akwai karancin su malaman gona sannan kuma akwai karancin tsare-tsaren da za su taimaki taimaka wa manoma ilimi yanzu haka gwamnati ta amince a ɗauki sabbin malaman gona guda 1,400 wadda an rubuta jarabawa an yi musu intabiyu har an kammala komai a matakin ƙarshe ake na ɗaukar su ana gaf da ɗaukar wayannan malaman in an ɗauko su kuma za a ba su horo su zagaya kusan kowace mazaɓa ta jihar jigawa muna sa ran akalla za ta samu malamin gona guda ɗaya akalla za ta samu malamin goma guda daya wadda zai kara kusantar da malaman gonar da muke da su a yanzu in ka ɗauka wannan za ka ga to jiga tana kan gaba cikin adadin malaman gona da ake da su so wannan kenan na biyu kuma akwai tsare-tsare da ita hukumar cigaban aikin gona da raya karkara ta jihar jigawa take domin bijiro da tsare-tsare na wato na samar da ilimin noma sabbin dabarun noma ga manoma akwai shirye-shirye kala-kala da ake da su da akwai abin da ake ce masa free season training wato shi training ne da ake wasu kansa malaman gona da kuma manoma a duk lokacin da wani zangon noma ya zagayo ma'ana idan lokacin damina ne za a yi wet season pre-season training sannan idan lokacin rani za a yi um, dry season pre-season training wayannan horin da ake badawa ana ƙara sabinta wato abin da aka sani na aikin gona a wadidi wannan gaban domin idan sabbin dabaru sun fito daga cibiyoyin bincike za a gaya wa malaman gona su kuma za su sauke wannan sakon a ciki. Masu sauraro a nan zamu mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi Dan Motsi da abokin aikin Sarfil Hashim Gumel sai kuma Jul Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Madalla an gaida Muhammad Hafiz Baballe da wannan shiri na noma tushen arziki masu yaro yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta imel. farko na farko naka ne mahmud salihu kauran namo da jihar zamfara kace ce salam voa hausa al'ummar mazaɓar gora da ke karamar hukumar mulkin birnin magaji a jihar zamfara suna neman ɗauki daga jami'an tsaro da kuma gwamnati bayan da 'yan bindiga suka sace sama da mutane 100 a yankin adanin juma'ar da ta gabata baya ga waɗanda 'yan bindiga suka halaka tabbas yankin zamfara ta arewa na neman ɗauki daga hukumomin tsaro duba da yadda 'yan bindiga ke ci gaba da cin karansu babu babbaka a yankin sai sako na gaba da ya fito daga comrade ilyas yakubu da gawa jihar Bauchin najeriya mamba a kungiyar murya matasan afirka sai isa jikan mai saje toro da sanusi madattai da magaran da haddadu mai kwamfuta mai yama da bulama cellumi gallaba sai comrade ibrahim lara gabta inda kuka haɗu kuka ce salam voa hausa muna kira ga gwamnatin najeriya cewa ya kamata ta gaggauta samar wa manoma na ƙasar takin zamani akan farashi mai sauƙi domin manoma su samu damar sake komawa gona sai saƙo na gaba da ya fito daga shehu adamu rijau ka ce yana da kyau kuma ya kamata shugabannin najeriya su san cewa mun zaɓe su ne domin su kyautata mana su samu dariya amma ba domin su samu kuka ba domin a gaskiya irin wannan tukin ganganci da suke yi wa motar mulkin kasar abin ya yi yawa allah ya kyauta kuma allah ya kawo mana mafita amin sai a ci gaba da aiko da sakonni ta hanyar da aka saba sakonni masu ma'ana sai an ji manku. ku da wannan ne kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice yau talata hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijirar Falasɗini ta ce ta yi kiyasan mutane kusan 450 ne aka tilasta kawar cewa gidajensu da kudancin birnin Rafa na Gaza a cikin makon da ya gabata. a daidai lokacin da sojojin isra'ila suka kai farmaki a yankin fiye da rabin al'ummar gaza sun kasance neman mafaka a rafa inda da yawa daga cikin falastina suka je can bayan da suka tsere daga yakin da isra'ila da hamas a wasu sassan gaza amurka ta yi kira ga iran a ranar litinin da ta dakatar da miƙa wa 'yan tawayen hutu na yawan makamai masu yawan da ba a taɓa ganin irinsa ba wanda hakan zai bai mayakan damar kai hare-haren rashin hankali kan jiragen ruwa a tekun bahar maliya da sauran wurare matakin jaka wato mataimakin jakadan amurka robert wood ya shaida kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cewa idan har ana son samun ci gaba wajen ka ƙarshen yakin basasar yemen to ya kamata haɗa kai da iran a yi kira ga iran ta dakatar da rawar take takawa sannan an nuna mata cewa ba za ta iya fakewa a bayan hutu ba. tashe-tashen hankula da rashin zaman lafiya sun sanya adadin mutanen da suka rasa matsugunansu a faɗin duniya zuwa wani sabon adadi na tarihi da mutane kusan miliyan 75.9 inda kusa rabin daukacin 'yan gudun hijira da ke zaune a yankunan kudu da hamadar sahara afirka a cewa wani sabon rahoto da cibiyar kula da ƙaura idmc ta fitar rahoton ya nuna cewa rikice-rikice a sudan da jamhuriyar demokaradiyyar congo da kuma yankunan falasɗin sun kai kusan kashi biyu bisa uku na sabbin waɗanda suka ratsa matsugunne sanadiyar tashashen hankula. To masu saro baki ɗaya kuma da haka ne zamu naɗe tabarmar shirin na wannan lokaci. Sai idan Allah ya kai mu da daddare wato tare da rabi agogon Najeriya ne jar kamar da Chadi za ku ji mu da wani sabon shirin wato takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Sarfila Hashin da ya taya gabatar da shirin na karanto labaran duniya. Sai wanda ya bada wato sai kuma wanda ya bada umarni baba ya kuma makiri da ma injiniyan mutu yanzu sai da. hawa sharif ke muku fatan alheri daga nan washington dc sai an jima.